idan ka haɗa ni da shi zamu gani kaga ni ba ma soyayya nake so mai da shi ba aure auren sa nake so nayi mikewa ya tsaye tare da karasa saka wandansa yana daure ya ce lallai baki da hankali ba sima ban taɓa tabbatarwa ba sai yau ware labulan yayi zai fita yace biyo ni waje kar ki sa a saka min idanu takalmin shi ya saka inda tabbayin shi suka fita a kofar gidan suka tsaya tana sake fada zaka bani lambar shi ko sai mun zubar da halin sama da kasa ya kalle ta kafin ya ce basma ki hakura da yalla bai Khalid mai gidana ne shi a wajen aiki bayi da mata sai mahaifiya ba za ki iya auren sa ba kuma shi sam baya ma maganar aure a rayuwarsa ba lalle ya dube ki ba dan babu kalan matan da ba sa neman ya kula su amma fir kamar bai san suna yi ba rautai da idanu tana murmushi tace kenan ma bai da mata ko daya kai amma ni mai sa'a ce kaga ba ni lambar shi wallahi idan ya ji kalamai dole ya sako daga inda ya hau ko kuma min hanyar ganin shi a ofis din shi a jira zuciya ya sauke ya kalle ta ya ce, kar ma ki fara kin ga wannan mutumin Ba na son hawa kansa wallahi mutum ne mai wuyar sha'ani amma kuma baya son iskanci da shiririta sannan kamar yadda na faɗa miki ba za ki iya auren sa ba ke kanki saboda me ta faɗa tana tsare shi da idanu ba tare da ya ɓoye mata ba ce mahaifiyarsa ce ba ta da lafiya kuma shi kaɗai ta haifa don haka shi ne mai kula da ita turo baki ta yi ta ce wace irin rashin lafiya sai da ya ɗauke duban shi daga fuskar ta ya ce eh to kai tsaye dai kawai a ce mahaukaciya zaro idanu ta yi ta ce mahaukaciya aljanu gare ta taɓe baki yayi ya ce ban sani ba ni dai ko da na san shi shekara biyar na san shi yana jinyar mahaifiyar shi kallon shi ta yi da fuskarta ba alamar kwana uku da suka wuce ta shafa mata mai saboda yanda kake gani a bushe take ta ce ba alamar wasa ta ce zan iya na ji na gani zan iya auren sa a haka dan ni kadai naga abin da na gani a tare da bawan Allah nan tabe baki muzaffar yayye sake yace ce kai kika sani ni dai babu ruwa na." juyawa yayi alamar zai koma cikin gida da sauri ta riko hannun shi tana faɗin ga tsaya mana kallon hannun nata ke rike da nashi ba tare da ta damu ba ta ce ka haɗa ni da shi mana idan ka haɗa mu da shi sai ka bar ni da sauran aikin sama da kasa ya kalle ta sai kuma ya numfasa yana gyara tsayuwa cike da shikiyanci ya mata wani kallo ya ce to ni me zaki bani madadin haka hararar shi ta yi sama da kasa faɗi jarababbe me kake so wani shakiyin murmushi ya mata na gefen labba ya ce jarabar da kika ambata sakin hannun shi ta yi tana turo baki gaba ta ce to amma ai to amma ai kaga kai dan angonmu ne ba na so na yi harka da waɗanda suka sanni na san su matsala hakan ke kawo min amma idan ka yi alkawarin haɗa ni da shi gobe to ka faɗa min inda za mu haɗu jimyai yana tunanin na tsawon wasu sakanni sannan ya ce zan faɗa masa mama na ba lafiya da ya ji haka zaki ga ya zo saboda shi akwai tausayin mata ga sananan san iyaye ko ba nashi bane ba kin ga idan ya zo sai ki zo nan ku haɗu wani tsallan murna ta yi ta bashi hannu suka kashe tana faɗin har na hango irin basajar da zan yi a gaban shi ba dai soyayyar uwa ba zai ga asalin soyayya kuwa sai kuma ta yatsa na fuska ta ce amma mamanka za ta iya ba mu matsala na kai yayi ya ce gaskiya kam dan mama ba ma za ta bani goyon baya ba amma ina tunanin gobe za ta za ta yi tafiya zuwa jibiya tana tafiya kin ga sai kaka ta mai gurbinta tantsarewa ta yi da dariya ta ce kaga ita kuwa dama makauniya ce da haka suka ci gaba da shirin zuwa zuwan Khalid da yanda za su raina mishi hankali har ya fada har ya ya fada wa tarkon Allah sarki wannan kenan kwantowa yayi ta bayanta duk da ba haka ya so ba sannan yayi nasarar zura hannayen shi a kugunta ya dore mata zariyar dogon wandan da ya saka mata na bacci Bezgewa ta yi tare da ture shi baya har sai da ya tangala baya sannan ya tsaya kan kafafun shi ya tsansa manoniya ta nuna shi da shi tana faɗin kai kai kai kai da ni kake wasa na faɗa maka wajen da nejo zan ka sake ni na tafi mana bana son ka bana son ka na tsane ka ka sake ni nace ko ganin fa faɗa take da iyakar karfanta har tana nono shi ya sa shi sadda kanshi kasa ya zube akan gwiwar shi ya zuba hannayen shi a kirji ya ce ki hakuri mama am sai da safe da safe zan bata bari ya karasa faɗa ba ta kwashe fuskar shi da marin da saida ya tangade ya nemi faduwa daga durgushin da yake sannan ya koma ya tsaya cak hannu ta sake dagowa a karo na biyu ta dauke ɗayan kuncin nashi da mari tana sake jaddada ka kai ni wajen danejo na gaji da zama a wannan tsinannen gidan don ubanka bana son ka na tsane ka kuma sai na ji maka ciwo shege dan banza hanyar fita ta nufa da sauri ya daga kanshi tare da miƙewa ya sake danko hannunta har hawayen da yake boyewa suka gangaro daga ida daga idanuwan shi cikin raunanniyar murya ya ce mama am zan kira miki ita don Allah bari na kira miki ita amma ba zan bari ki fita yanzu ba wani irin guntun kuka ta fashe da shi mai tsanani karar cika kunnuwan wanda ke kusa da ita ta fara ballaballan kwacewa dole ya dan saka karfi wajen rike ta inda ya saka hannu ɗaya yana lalban aljihun shi har yayi nasarar ciro wayar shi karfi ne sosai take sawa wajen son kwacewa sai dai da ke har ya saka har ya saba su kansu iskokan da ke kanta har sun fahimci waye shi yasa da hannu ɗayan nan yake rungume da ita a jikin shi ɗaya hannun yana danna kiran lambar kawu buro kawu na ɗagawa a gaggauce ya ce kawu ba wa danejo waya cin haka yasa kawu fahimtar ba lafiya ba da sauri ya fito daga bukkar shi don shi kan shi. ta wayar yana jin irin kukan da yayar tashi ke yi da kana jin shi ka san ba na dattijuwa kamar ta bane a cikin bacci jebu ta ji na kiranta da sauri ita ma ta taso ta bude mika mata karamar wayar yayi yace ba wa Danejo karba ta yi ta koma ɗakin inda Danejo ke kwance kan gadon karfe tare da ke lambo suna baccin su Danejo da nauyin bacci da kyar ta bude idanu ta amshi wayar sanda jebu ta ce ke addafa ta ce addafa ta ce ke son magana da ke dan ita ganta jebu tana jin wata irin kururuwa da take a wayar da sauri Danejo ta ɗora wayar a kunne cikin magagin bacci ta ce ya bendo ke ce me aka miki kike kuka wani sassanyan a wani sanyaye gaban shi ya faɗi tamkar faɗuwar tasa a hankali a tausashe sosai a nitse tamkar mai son kashe mata gaban jiki a sigar da shi kanshi bai san haka Yama yarinyar magana ba ya ce ki mata magana Fatima Zara duk da yaranta da kuma baccin da ke cikin idanuwanta amma sai da ta waro idanuwa sannan ta limshe su dan har ga Allah mantawa take da sunanta na gaskiya Fatima Zara ma'ana sunan yafen danta hakan yasa duk kowa ke girmama sunan nata ba, ba a kiran shi sai aka mata larkabi da siffanta siffarta ta fara ake kiranta da Danejo yanzu da ya tuna mata sai ta ji sunan a wani daban tamkar yanzu aka kiro sunan aka wanke shi aka tace sannan aka masa ado da kayan kyalkyale sannan ya faɗa cike da yaranta da nejo da harshenta na fallanci ta ce ba ni yafen fendan halawa ne abu ka mata shi yasa take kuka a hankali ya dauke wayar a kunnen shi ya saka a hal ya saka a hansbury hakan ya sa shi kallon maman shi dake kuka hani'a ya ce mama am danejo na miki magana jin haka ya sa sake fadan yafendo? do ki man magana me aka miki kike kuka tsittai da kukan tare da kallon wayar da sauri ta kai hannu ta fusgi wayar tare da washe baki ta ce dane dane dane joke ce a sirrance ta ce ni ce ya fendo kuka kika yi sai kawai ta sake fashewa da dariya ta shiga wasu irin sambatu da daga shi har danejo ba mai fahimta amma sarautar Allah sai ji yayi danejo ta ce ya fendo to ki ce ya kawo ki gobe kuma kin ga ki masa magana kar ya sake mun tsawa har yanzu raina bace yake da tsawar da ya min jiya nufin zaman da ta yi kasa ya sa shi sakin ta baki ɗaya, yana kallon wai da gaske wayar ce a kunne kuma har da zama tana magana da Danejo ai kam dai wuri ya samu ya zauna shi ma dan da gaske sambatu take inda Danejo ke maido mata da abin da ta fahimta shi sambatun take nufi kamar da yanda yake sai dai har danejo ma ta fi shi iya bankawa wutar fetur dan shi bai wuce ya bata amsa da eh mama am ba to mama am za a yi yadda kike so insha Allahu mama am yawa mama am da dai sauransu amma ita fa hira take yi mai sunan hira ya sha dariyar shi shi kadai ba tare da ya bari maman ta ganshi ba bare ta juyo ta zage shi yayi murmushi sosai idan ya ji wani lamarin haka kuma ya jinjina kai tare da girgizawa tare da girgiza shi sau ba adadi har sai da ya kai yayi tagumi idanuwan shi na mishi zafi sosai saboda baccin da ke cikin idanuwan shi jiya ta turo min wa'azin nan amin jiya wata ta turo min wa'azin nan na shak Isa Ali Ibrahim Fantami gaskiya abin ya burge ni da tare da sake jin wani shauki da na saurare shi kafin na fara rubutun nan to da saka labarin wannan bawan Allah zan bibiya na faro rubutun akan shi amma duk da haka zan saka labarin Khalid ya sake yin kamanceceniya da kamanceceniya da nashi kamar yadda na faɗa muku kuma labarin Khalid na wata matar ce da naga tana kula da mahaifiyarta ita ma dake da lalura irin dai ta mahaifiyar Khalid ya Allah ka azurta mu da yara nagari da za su ji kanmu Allah ka ba mu hakuri da juriyar bautawa iyayenmu ba tare da gazawa ba Allah ka kara ma iyayenmu lafiya mai amfani sannan ka saka musu da aljanna firdausi amin summa amin karar fashewar tangaran din da ya doki kunnuwansa ne ya sa shi zabara daga baccin da ya ribace shi har ya kai ga ya dan kwantawa a saman gadon mahaifiyar tashi da mugun sauri ya tashi zaune yana zuba idanuwan shi inda ya san ya barta zaune kallon shi da ita na karshe wayan babu ita sai wayar shi da ya gani ya shi a kasa da gudu ya tunkari wayar a sukwane ya dauka yana dubawa kudin da yake sakawa na kira duk wata ne ya sa kwanaki uku da suka wuce amma yanzu sai aka nuna min awa uku sun kare da dan mamaki ta tare da shakkun duk ita da Danejo suka yi wayar da suka cinye awa uku ko kuma dai ajiye wayar ta yi kafin suka yi ta tafiya a banza da wani sabon gudun ya fita a ɗakin da ya gani buɗe alamar tana ciki alamar ta nan ta bi da azama ya karasa gabanta tare da tsayawa cak yana faɗin mama am daga kai ta yi ta kalle shi sai kuma ta taɓe baki A ajiyar zuciya mai nauyi ya sake bayan ya gama kallon duk jikinta bai ga wani rauni ba a hankali ya ɗan kara take ya dan kara taka kafafuwan shi cike da tsoron kar ya taka kwalbar juk din lemun da ta fasa ya mika mata hannayen shi biyu yace mama am taho sauko a hankali girgiza mishi kai tai tana maganganun da ta saba A aladabce sosai ya sake faɗin. na fahimta mama am idan yunwa kike ji zan dafa miki abinci da kaina amma dan Allah ki sako a hankali cikin sambatunta ta washe baki ta ce amma banda shinkafa jinjina kai yayi ce shikenan ba zan dafa miki ita ba kamar mai tsoron shi haka ta miƙo hannayenta ya riko ta a hankali har ya sauke ta daga kan teburin cin abincin da ta taka ta yi tsaye bai kula da irin barnar da ta yi a teburin ba wanda duk wanda zai yi gyaran wurin zai sha aiki sosai Don abincin shi ma dai bai ci ba duk ta yamutsa ta zubar da rabi sauran kuma gashi nan a jikinta tamkar dai yaron da ka girka wa tukunyarka a gaban shi rungumar ta yi a jikin shi yana faɗin me zaki ci mama am kamar dama jira take tambaye ta ta ce wainar gero ta sauri ya kalle ta dan tunda ya ji ta ce wainar gero to kenan gobe ranar azumin ta ne dan duk lokacin da za ta ce tana son wani abinci da ya shafi gero to tabbas wa washegarar ranar ba ta shan ko da ruwa a bakinta Jinjin haka yayi alamar to suka karasa shiga ɗakin zuciyarsa na masa suyar yanayin da za ta shiga na gobe baya son zamanta da yunwa ko kaɗan hakan na daga hakan na daga cikin dalilin da suka saka shi aiki tukuru har ya samu damar tsayawa akan kafafuwan shi sai da ya mata sabon wanka ya canza mata kayan jikinta kafin ya ja ta zuwa falon fridge ya bude ya ɗauki. dawan da ke ciki da dabara ya zaunar da ita kan kujera ya ce yana zuwa a ya saka dawan da ruwa ya markaɗe ya saka mata zuma kaɗan sannan ya sa madara mai kauri bayan ya juye a karamar roba mai kyau ya kawo mata karɓa ta yi ta kifa kai inda ya ɗan motsa bakin shi ta hanyar yi mata bismillah bata sauke ba sai da ta shanye tas sannan ta miƙo mishi robar karɓa ya ajiye yana kallon da murmushi a fuskar shi yace mama amkin ƙoshi ta masa da idanuwanta sai kuma ta fara gyara zamanta alamar kwanciya za ta yi a kujerar miƙewa ya yi tsaye ya kamo hannayenta ya ce mu je mama am fisge hannayenta ta yi alamar ya shafa mata lafiya tare da wurgo masa harara murmushi yana ayyana har an shiga azumin maganar kenan kyale ta yayi nufi wajen teburin nan ya fara tattare wurin ya share sannan ya goge tas kamar ba a bata ba yana dawowa inda take ta jima da yin bacci gabaki ɗaya ya ɗauke ta ya kai ta ɗakin ta ya shimfiɗe ta rabin jikinta ya rufe mata da lallausan zanin rufuwa sannan ya dan kunna fanka yadda sanyin ba zai cutar da ita ba saboda akwai sanyi na ruwa da ake akai-akai yau kam ɗakin shi ya kwanta don duk ranar da za ta ci abinci da ya shafi gero to ranar sai rana ta fito sosai kafin take tashi don haka a duk sati sau ɗaya yake kwana kan gadon shi har ya hantse shi ma amma saɓanin ranakun da ba wannan ranar ba kwanan shi rabi da rabi ne yayi rabi a ɗakin shi rabi a falo rabi a kasan gadon mahaifiyar shi yana gadinta Allah sarki wannan kenan kwana yayi yana tunanin lamarin da yake tunkaro su daga ƙarshe dai ya tara su bayan sun karya kumallo ya sanar da su abin da ke faruwa Jebu da ke ita ce mahaifiyar ke lambo kunya da kawaici ya sa ta faɗin Allah ya zaɓa mana abin da ya fi alkhairi duk hukuncin da ka yanke shine daidai Bulokam kallanta ta yi ta ce kina nufin kin yarda a aura mata babban mutum mai mata da yawa da yara kallanta tai da wani murmushi a fuskarta tace to me a ciki idan matarsa ce mu mun isa mu dakatar ne kuma aure ai ba abun wasa bane da za a ce sai dai-dai da kai tabe baki bulo tai tace gaskiya ni dai sam sai naji abin bai kwanta min a raina ba numfasawa kawo buro yayi yace da fari ni ma haka na ji. amma da na kwana ina mika ma Allah zaɓinsa. sa kin ga yanzu duk bana jin wannan kallon shi jibo ta yi ta ce in dai har mutumin kirki ne ni ban ga aibin auren sa ba dan yana da mata kallon ta sosai bulo ta sake yi ita kan ba dan da santa ba tsawon lokaci sai ta ce ko dai kudin alhajin ne suka rufe mata idanu dan haka ba ta ja bata ja da tsayi ba sai cewa da ta to Allah ya sa alkhairi idan mijinta ne Allah ya ba su zaman lafiya amin suka amsa a tare kafin ya kalle su ya ce yanzu dai kenan kun amince bulo ce ta kada kai ta ce to ya za mu yi murmushi yayi kafin ya mike tsaye ce to Allah ya tabbatar mana da alkhairi zan fita ne daga nan zan fara sanar da mai gari abin da ake ciki a dawo lafiya saka bi shi da shi daga haka ba wacce ta sake cewa komai kowa da abin da yake cikin zuciyar shi game da wannan lamari musamman ma bulo jango ɗaya bangaren sammako yayi sosai ya fita ya bar gidan bayan ya bar wa Hannatu nauyin kula da maman shi kafin ya dawo wacce ke bacci har lokacin ko da ya karasa ofis ya samu ana dora kaya a wata motar da bai san da batun za a fitar da su ba abin da kuma ya kara bata masa rai shine babu muzaffar tsaye a wuri sai yaran kawai suna yadda suka ga dama da yanayin zafi ya ciro wayarsa yana hangen yaran daga cikin mota ya kira muzaffar wayar ta jima tana kururuwa kafin ya daga daga wajen shi yana sallama amsa mishi yayi kafin ya dakile ya ce muzaffar kana ina me yana ka zuwa da wuri muzaffar da ke hanyar shi ta komawa gida ya kai maman shi tashar mota ya ce ai hakuri yalla bai wallahi kaka ta ce ba lafiya yanzu haka daga asibiti muke a can muka kwana kuma da ke maman mu bata nan da yanayin tashin hankali da kuma kulawa ya ce subhanallahi kuma shine baka kira ka sanar da ni ba gwalo muzaffar ya masa kamar yana ganin sa ya ce ayi hakuri yalla bai tunani na ne bai zo nan ba iska ya horo a bakinsa, sa shi shikenan yanzu kuna ina zan zo na ga jikin naku jikin nasu murmushi muzaffar yayi ya ayyana an zo wurin sannan ya ce yalla bai ga mu a hanya ma za mu koma gida shikenan gani nan zuwa ya faɗa yana kashe wayar ai da gudu muzaffar ya karasa cikin motarsa yana kiran basma sai da wayar ta tsinke bata ɗaga ba hakan ya sa shi jan tsaki ya ce shegiyar yar iska wa ma ya san ko a gidan ta kwana ko kuma a wata majalisa sake kira yayi ta yi ta kururuwa kafin ta ɗaga? da muryar da ke nuna bacci take ta ce muzaffar me cikin jin haushi ya ce ke da Allah in zaki tashi ki shirya ki tashi Khalid na nan zuwa yanzu gidanmu na faɗa masa kaka ba lafiya Zabira ta yi har tana neman durƙusowa daga kan gadon ta ce me tsakaninka da Allah tsaki ya sake ya ja ya ce ban sani ba ki gaggauta ki zo kar ki sa raina ya ɓaci a banza kuma wallahi ki wanka sannan ki shigar mutunci tashi yi tana nufar hanyar banɗakin su duk da tana jin karar ruwa alamar akwai mutum ta ce kai bana son iskanci ka san irin tanadin da na yi don haɗuwar mu har kayan da zan saka tun jiya na fito da suna aji kuma wallahi yau wanka zan yi ko babu ruwan zafi. tsaki muzaffar ya ja tare da kashe wayar yana takaicin me ma ya kai shi yi wannan mahaukaciyar shi kam ko za ta shi kanta ai dole sai ya taya ta wanka Don gaskiya zama da Khalid ya sa shi shi ma ya koyi tsantsani da muguwar tsafta tana buɗe banɗakin safina da dama a kufule take ta sanar mata uwa ta sakar mata uwa da aka yi ta juyo tana kare kirjinta tare da kofar da ruwan da ke bakinta ta ce uban waye wacce jakar ce da bata san darajar mutane ba tsaye basma ta yi ranta a bace na wannan magana da karamar kanwarta ta mata ta ce uwarki na ce uwarki ce safina marar kunyar banza da wafi wallahi ki iya bakinki ko yanzu ki ji jini ya cika shi Mm, mm, mm, kashe famfon safina ta yi tare da jawo tawul ɗinta ta ɗaura tana faɗin ba dai uwata ba wallahi Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba dan jin yadda za ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin carbin kwai kashi na tara harara ya galla mata ya ce ke shiga hankalin kin ji ko wannan da kike gani ba dan iska bane kamar mu ki ma manta da shi tun wuri ita ma hararar ta aika masa ta ce idan ma ba shi bane idan ka haɗa ni da shi za mu gani kaga ni ba ma soyayya nake so mai da shi ba aure aurensa nake so nayi yi miƙewa ya tsaye tare da karasa saka wandonsa yana ɗaure mararsa ya ce lallai